أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومئين اللهم صل على محمد وآل محمد yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel taku mai albarka ta alwahada global herbal services wanda muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi lafiyar ku addu'o'i mujarrabai ilimtarwa game da faɗakarwa a yau a wannan shiri za mu sake ba al'umma uh, wata addu'a ta kariya daga sharrin hassada maita da sihiri da sharrin maƙiya idan muka lura matsalolin al'umma mafi yawanci yana da alaƙa da alaka ire-iren waɗannan abubuwa da muka ambata wannan yasa ba ma yin ƙasa a gwiwa wajen mu kawo abubuwan amfani wanda muke da tabbaci da idan mutum ya rike shi to Allah ta'ala zai kare shi daga sharin abin halitta sharin hassada sharin mai sharin sihiri kawai abin da ya rage ka rike abin hannu biyu kuma ka yi amfani da shi hausawa na cewa wai rigakafi ya fi magani ba sai matsala ta same ka ka yi ta faɗi tashi ka kawarware ba irin wa'annan addu'o'i ya kamata ka riƙe domin kariya daga sharukan wa'annan miyagun mutane ga addu'a na farko kamar haka wannan addu'a tana da matukan tasiri kuma tana da sauƙi ana so a rika karanta ta ƙafa uku da safe kafa uku da yamma ita ce a bi kalmatillahi lahitama min kulli shaitanin walhama wa min kulli ainin lama wa min hamzati shayatin wa an yi haduru wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i da akwai ruwayoyi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam a littattafai daban-daban wanda yake nuna tasirin wannan addu'a wajen neman kariya. kuma ana karanta ta ne so uku da safi so uku da yamma sai addu'a ta biyu ita ce wannan addu'a ita ma tana cikin littattafai kuma idan ka riƙe ta Allah zai ƙara kare ka ga addu'ar kamar haka bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ita ma ana so a karanta ta uku da safe uku da yamma ma'ana ka ɗauke ta a matsayin lazimi ka ɗauke ta a matsayin azkar da za ka rika yi kullum yana daga cikin azkar da aka koidatar a domin samun kariya addu'a ta uku kuwa ita ce wannan addu'a a uzubi kalimatin lahi ta ma min sharri ma khalaq a uzubi kalimatin lahi mati min sharri ma khalaq ita ma ana son karka karanta ta sau uku da safe da yamma suna daga cikin addu'o'i wa'inda ah, na neman kariya ne cewa idan mutum ya rike su to da wani zai yi yunkurin ya cutar da shi ko ya masa sihiri ko maita ko hasada ba za su yi tasiri a kansa ba wannan addu'o'i suna da matukan tasiri don haka muna ƙarfafa 'yan uwa da a daure a karanta a nan za mu sa aya muke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.